Gwamna Tanko Almakura ya ce jihar bata da zaɓi illa ta karɓi lamunin na naira biliyan biyar don inganta makarantun gaba da sakandare musamman gyara ɗakunan kwanan ɗalibai mata. Almakura da yake rantaba hannu wajen amsar lamunin ya ƙara da cewa kuɗin za su yi amfani wajen kammala kasuwanni da cibiyoyin raya tattalin arziki yana mai nuna ba su yi karambanin amsar lamunin ba. Mun biya basussuka da ke kan wannan jiha wanda gwamnatocin baya suka tara mata kimanin biliyan talatin da bakwai don mun gama biya. To sai muka ga mun ɗauki kuɗaɗen nan mun biya bashi mun kuma ba ma son mu sake ɗaukan bashi duk wanda gwamnati za ta gaje mu muna son mu bar mata gwamnati ne yanda ita ma ta samu walwala wurin yi ma mutane abubuwa ba tare da wani damuwa ba to sai ya sa muka ce mu ci gaba da abubuwan da muke yi musamman a fannin ilimi don mun ga shi ne wanda zai zama tokin ginshikin rayuwar duk wani mutum a wannan jiha shi ya yasa muke ta gine ginen makarantu muke gyaggyara wayan su wanda suka lalace duk wanda ya wuce nasarawa ba sai ma an gaya masa ba in ka ga gini da kore kenan ko za ka taras makarantun da wannan gwamnati ta yi kenan a wurin ci da ilimi gaba raɗe-raɗin da 'yan adawa suka yi kwanakin baya na nuna gwamnatin tarayya ta raba naira biliyan biyu ga gwamnonin pdp masu biyayya da ke nuna karancin kuɗi a sauran jihohi ba gaskiya ba ne shine martanin karamin ministan kuɗi dr yarima ingama wannan shirme ne kawai in maganin shirme aka yi maka to wata nan karan ma ka bada ansa a shirme ka kyale shi a shirmansa kawai domin in kana bada ansa a shirme to sai mana ya ɗauka ma ko gaskiya ne. Makwabtakar jihar Nasarawa da Abuja ya ba wa jihar damar cin gajiyar kuɗin shiga da ba mamaki bunƙasa kasuwar Karo, Kefi da akonga za su faɗaɗa lamarin. Nasura da Ma'il muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.